alhamdulillahi takin karatun mu duk malaman wahabiyawa su yan iska ne shi yasa zaka same su sun haihu 'ya'yan iska wanda ba sa ganin darajar manzon Allah ba sa ganin darajar iyalan gidan manzon Allah ba sa ganin darajar iyayen annabi amma bari tabbatar muku da abin da shi wannan Dr. Jaki yake faɗa kan iyayen annabi kuma mu tabbatar muku da cewa malaman suna tabbatarwa da bakin su cewa su ƴan iska ne ba mutanen arziki bane iyayen su ba mutanen arziki bane domin sai wanda yake ba mutumin arziki ba yake ganin ko yake ganin wani ma ba mutumin arziki bane an fahimta ko da ka bari sanya muku kuji ya nemi mahaifiyarsa ya mata gafara ya nema da gafara Allah ya hana shi ya zo yana kuka har ma Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu la qurba in ba ma ta bayyana annahum ashabul jahim Allah ce bai dace ga annabi ba da wanda suka yi mata shi su nema ma kafirai shirkai gafara bayan sun san yan wuta ne wannan ta sauka kan mahaifiyar manzo Allah ne abu qur'ani da hadisi ka zo kana masa tawili wai dai ihtimali wani ihtimali ne ga mana ihtimalin ga mana ihtimalin kun san matsalan yawa yawan waɗanda suke cutar da da'awar sunna a ƙasar nan wallahi ba su yi karatu wajen malaman sunna ba shine matsalar duk lokacin da kai mutum yana kumfan baki akan sunna shin bincike shi waye ma to wallahi ya ayan nan ma bai karanta ta daidai ba sannan kuma wannan ayin ba ta sauka akan iyayen annabi bane ba ta sauka akan Amina ko akan Abdullahi bane wannan aya ta sauka akan ainihin Abu Dalib ne a duk da dai akwai maganganu akan Abu Dalib din domin aya yadda take ma kadalin lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli ba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim amma da yake Idris ko karatu bai iya ba sai ya cire lahum din sai ya ce min ba ta min ba da ma ta bayyana min ba da ma ta bayyana annahum ashabul jahim sai ya cire lahum din to abin da zai baka mamaki mutumin da bai iya karanta Qur'ani daidai ba ta yaya zai fahimci alqur'ani saboda haka Idris ƙarya kake wannan aya ba ta sauka kan iyayen annabi bane ba ta sauka kan Abdullahi bane ba ta sauka akan ainihin Amina bane hadisan da ake karantawa hadisan muslim inna abi wa abaka fi nar lalle mahaifina da mahaifinka suna cikin wuta wani ya zo ya tambaye manzo Allah ya rasulullah domin sabon shiga musulunci ne kuma mahaifin shi ya mutu a addinin kafirci sai ya zo ya tambaye manzo Allah ya rasulullah aina abi ina mahaifina sai ya tambaye manzo Allah aina abuka ina mahaifinka sai manzo Allah ya ce inna abi wa abaka fi nar a adalci na manzo Allah ai ba zai ce mahaifina yana aljanna naka kuma yana wuta ba sai annabi ce inna abi wa abaka finnar lalle babana da babanka suna wuta amma ba ana nufin mazala ba yana nufin baban shi abdullahi bane domin baban shi abdullahi ya kasance yana ciki mahaifin manzo Allah ya rasu an haifa manzo Allah wata ruwa shekara shida manzo Allah ya rasu wata ruwa shekara goma malamai da yawa sun zo sun tafi akan cewa inna abi wa abaka finnar inna abi abal inna abi aba lahabin lalle babana inna abi abi lahabin lalle babana abu lahab domin abu lahab wan baban annabi ne dan wuta ne har ma Allah ya tabbatar da tabbata da abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sai lanaran zata habib dan wuta ne abu lahab amma ba wai ana nufin abdullahi mahaifin manzon Allah bane kuma akwai malaman da suka tafi akan wannan fahimtar cewa ana nufin abu lahab ne an gane ko domin shi ma wan baban annabi ne amma wa'annan wahabiya kiyaye su da manzo Allah ta yi yawa su ka buɗe baki suna cewa iyayen annabi yan mutum amma ba abun mamaki bane yan uwa daga ta Idris wallahi da kanshi ya fito ya bamu labarin waya baban shi da yawa zaka samu wahabiyawa iyayen su yan iska ne da yawa zaka samu iyayen su yan tasha ne daman ba sun gado ilimi bane sun tsinci ilimin ne a hanya shi sa ba san darajar ilimin ba kamar Dr. Idris wannan baban shi fa tsohon mafarauci ne da kanshi Dr. Idris ya ba da labari baban shi ya je satan kwan zabo a daji zabo dai an san daji zabo an san dai ai ba dabba bane da take da take kiwon kanta kawai a daji zabi mutane ne suke kiwon su amma sukan dan shiga daji su je su dan yi koyi haka to baban Idris ya tafi farauta sai ya je satan kwan zaben mutane wallahi da kan shi faɗa na bincika bidiyon ban gani ba amma dan Allah duk wanda yake da bidiyon nan ya tura mini na taɓa yin karatu akan bidiyon da kan kanshi Idrisu ke da labarin cewa mahaifin shi ya je ɗebo kwan zabi nan ne wani A baƙin maciji ya biyo shi ya biyo shi ya ta gudu ya ta gudu ya ta gudu amma fa bai sha ba sai da wannan baƙin macijin ya saki ya sara baban Dr. Idrisu a ƙarshe baban Dr. Idrisu wannan baƙin maciji shi ne sanadiyar mutuwarsa wallahi zaka same su damun wahabiyawa ga baki ɗaya ba ayan mutanen kirki bane kasan shi mutumin kirki shi ke ganin kowa mutumin kirki ne kowa mutumin kirki shi ke ganin iyayen annabi mutanen kirki ne amma idan mutum mutumin banza ne shi yake ganin kowa mutumin banza ne idan mutum iyayen shi mutanen banza ne su suke ganin kowa mutumin banza ne to wahabiyawa da yake mutanen banza ne shi sa suke ganin iyayen manzon Allah mutanen banza ne an fahimta ko da wahabiyawa mutanen kirki ne za su ganin kowa mutumin kirki ne mutumin kirki shi ke ganin kowa mutumin kirki amma mutumin banza shi ke ganin kowa mutumin banza ne saboda haka wallahi wahabiyawa yawancin malaman izala su yan iska ne yan tasha ne kamar yadda wannan Dr. Idris da kuke gani da bakin shi ya bada labarin bakin maciji shi ya sanadiyar mutuwar mahaifin shi mafarauci baban shi tsohon mafarauci ne amma bari tabbatar muku da wani bidiyo na malam albani da yake tabbatar da iyayen su duk ba malamai bane eh mu yanzu alhamdulillah ni mai baro ta baba na malami ne mahaifiyata malama ce sannan kakana Muhammad na wurin uba malami ne shehun malami ne sannan kakana na wurin uwa shehun malami ne abokin mahaifin Shehu Ɗahir Bauchi ne kuma yana ɗaya daga cikin malaman Shehu Ɗahir Bauchi kakana sunan shi Shehu Balarabe Ni'imal Faila to amma za ka samu irin wa'annan wahabiyawa iyayen su iyayen asalin yan iskan gari ne wallahi mu lissafo maka su masu zagin iyan annabin nan wallahi har wanda muka sani a nan garin Kaduna wallahi ka samu iyayen su yan iskan gari ne wallahi tallahi dan ba malami amma bari ku ji malam Albani abin da yake faɗa bari ku ji ni dan talaka ne wannan yana daga cikin laifin da ne wa tarihin rayuwata ni dan talaka ne wannan yana daga cikin laifin da ne wa tarihin rayuwata i e, don yau da a zariya ubana wani abu ne na ɗaya kenan na biyu ubana ba malami ba ne uwata ba malama ba ce duk tarihin gidan ubana kap babu malami tarihin gidan uwata ne suke gidan malamai kuma wannan ba shine dalili ba don ba a gadon ilimi tunda duk gidan kuma ba a samu wanda ya kusa da ni ba a yanzu da ake ciki to me kake tunanin da gado ne to amma abin da nake so in ce maka shine yau an mai da karatu ne ya zama harkar siyasa me kuke tunani yau da abubakar gumi ne ubana akwai wanda zai shakka karatuna me kuke tunani yau da marigayi baba ahmad shi ya haife ni me kuke tunani to daga nan za ku gane mutane sun bata tunda har sarauta ta zama gargajiya to malanta ma in ta zama gargajiya kuma al'amari ya baci ko kun fahimta jama'a kuma kai wane ne ya ce maka sai dan malami ne yake zama malami yanzu ni dole in haifi malami dole in haifi mai karatu ni mai karatu ne ya haife ni Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu abinda Allah ya gaya shawa kenan da suka ce ya Allah ba zai turo wani ba yaya ba wani ne zai zama manzo ba to kun ji da yadda albani ke bayani da kanshi uban shi ba malami bane duk dangin mahaifin shi ma ba malami to da wannan muke tabbatar muku wayannan mutanen da za ku su suna busa lasifika suna zagin mutane asalin dangin su zaka samu wallahi dangi ne na mafarauta ko dangi ne na in iskan gari shi yasa za su fito su iyayen annabi Muhammadu ‘yan wuta ne. ‘Yan uwa za mu tabbatar muku a cikin littattafai guda uku na farko akwai firiya da tafsir na Maulana Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anu sannan akwai ah, majmu'ul qasaid ah, shi ne ake ce ma Faidul Ahmadi sannan akwai ah, akwai التعزيم والمنة في fi أبواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة wanda zamu tabbatar muku da su da ta idris su jahilai ne ba sa karatu kuma wallahi kiyayya annabi yasa suke fitowa duk su faɗa wa manzon Allah abin da suka ga dama su faɗa mai iyayen manzan Allah abin da suka ga dama saboda su jahilai sannan kuma iyayen su ma jahilai bari na ƙara maimaita muku wannan Dr. Jaki ya nemi mahaifiyarsa ya mata gafara ya nemi ta gafara Allah ya hana shi ya zo yana kuka har ma Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi wallazina amanu an yastakiru lil mushrikina walau kanu wala qurba in ba ma ta bayyana annahum ashabul jahim Allah ce bai dace ga annabi ba da wanda suka yi mata shi su nema ma kafirai mushrikai gafara ba su san yan wuta ne wannan ya ta sauka kan mahaifiyar manzo Allah ne abu qur'ani da hadisi ka kana masa tawili wai dai ihtimali wani ihtimali ne ga mana ihtimalin ga mana ihtimalin